ولقد اهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الايات لعلهم يرجعون Haƙiƙa, mun halakar da alƙaryun da suke kewaye da ku ya ku mutanen maka haƙiƙa mun halakar da adawa da samudawa da mutanen annabi lod da mutanen madiyana mun nau'anta masa hujjoji da dalilai ko sabar kafircinsu su dawo kan gaskiya